بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم بدا يمكن جمعة بير ga zulhajji hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ke daidai da 22 ga watan mayu 2026 miladiya a ci gaba da darasinmu na tafsiri kamar yadda aka saba kowane mako na juma'a muna karatu cikin littafin aisharu tafasir li Aliyu aliyun kabir wallafar marigayi a sheik abubakar jabir da za'iri allah ji kansa da rahma. kuma mun kwana a shafi na 300 inda za mu tashi a kan aya ta 178 zuwa aya ta 179 cikin sura ta biyu wato suratul baqara fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl ya ku wadanda suka yi imani Allah ya wajabta muku yin kisasi dangane da waɗanda aka kashe ma'ana in wani ya kashe wani shi ma a kashe shi a kisasi al-hurru bil hurri ma'ana in dai mutum ya kashe da shi ma a kashe shi a matsayin sa na da ba zai dawo a kashe ɗa a ce to a kashe bawa a madadin wannan ɗan ba wala Abdi bil abdu in ko bawa ne kusan kai shi ma a kashe shi a matsayinsa na bawa wal unta bil unta haka iya mace ta kashe mace to a kashe mace ita ma yar uwarta ita din da ta kisan kai haka za a kashe ta amma ku sani man ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka yafe masa na wani abu daga jikin dan uwansa kalli Allah ta'ala sai danganta wanda aka kashe ya ce kai dan uwansa ne kai da kai kisan kan ma sai aka ce wanda aka kashe dan uwanka ne ya lahu min akhihi daga dan uwanka da ka kashe shin aka yafe maka wani abu na diya za ka biya kuɗin diya kusan biliyan ɗaya ba kaɗan ba miliyan ɗari da wani abu ka fahimta za ka biya na diyan wannan kisan kai da kai wa Allah ya yi halicci rai ka kashe masa rai to sai aka ce an yafe maka ka biya miliyan ɗari biyar kaga an yafe maka da yawa san ɗari hudu da wani abu to kaga an yafe maka shi shine ufiya lahu min akhihi shay'un to fattiba'un bil ma'ruf lalle ya bibi abin da kyautatawa kar ya mugunta kar ya zalunci ya ba da haƙƙin nan da ke kansa wanda aka ce ya biya an gane ko saɓanin abin da za zai biya complete hadiyya wannan fa haƙƙi ne tsakanin wato masu gawa da wanda ya kisan kai haƙƙin Allah fa yana nan shi ba zai canza ba shine azumin nan yawa wannan haƙƙin diyya ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ada'un ilaihi bi so ka biya wannan haƙƙin zuwa ga masu shi da kyautatawa kar ka tsaye mu matsala wata ranka ba su dubu biyu wata ranka ba da dubu biyar kai za ka biya miliyan ɗari biyar ka zo kana mutane irin wannan to yaushe za ka gama biya ko yaushe za ku gama biya kucin duk wanda ya kisan kai family ne ta ke biya dangin maza asa ba ɗin shi ko mun kuɗin mutum sai an hada an bibiya a yi karo karo haka ake yi ko da yana da hali wallahi yau da gobe za ku take da wani ɗan family ko zai kisa kai ba yadda ta goma ku fitina ba wani bambanci duk rai rai ne za ka zo ka ji inda bambanci yake tsakanin bawa ne yake da bambanci da ɗa idan za a biya biliyan ɗaya na ɗa to shi bawa miliyan ɗari biyar ne rabi ne nashi amma duk rai rai ne ba bambanci tsakanin mace da namiji yau kaga illar bauta kuma <laughs> wallahi haka za a biya dole sai dai a rika yi a tattaro a tattaro a ƙara kaiwa a tattaro a tattaro a ƙara kaiwa har a gama biya ka gaiwa akwai object ma yau din nan ko ba haka ba duk da dai da lissafin zinari ne dama da shi da gani yau din nan ran gani saboda abu ne wanda yake malam mutane na sakaci ai shi addinin musulunci bai so a yi kisan kan Ka gai idan aka biya wannan kuɗi wallahi malam gobe za a sake bari a sake wani ya kisan kai ya gani miliyan 846 miliyan 846 da 476 shi ne kudin diyar rai da ko ba ta biya saboda ya da su ne wallahi su suke yi kuwa tabbas ko wallahi kuwa da gangan kuwa sosai Allah ya kyauta inda ana biyan wannan kudin wa zai yadda kisan aiko kwarza ne ko ba zai yadda ba miliyan 800 da 40 da shida da dubu da shida ko dubu da shida ne kadai ma ya matsala ce ita balle kuma a ce miliyan 800 da wani abu su zana ce maka biliyan shi na ce maka idan ce ka biliyan 100 ne ba wani abu biliyan 100 ne ba wani abu to wannan kuɗin shi za ka raba biyu shi ne biyan bawa a waye maganin ne kuma na ga kashi <laughs> shi da sauƙi tun da bai ihu ba yi Allah ya kyauta da ka gani sai Allah ta'ala ya ce wannan fa zalika taklifun min rabbikum wa rahma wallahi wannan sauƙi ne daga gurin ubangiji subhanahu wataala Allah ya sauƙaƙa mu ya ba da daman a rika ana iya yafewa da yanzu duk wanda aka ce aka ce dole sai an biya kuma ba za a yafa ko titi ba sai da mutane ya za su yi dan Allah kuma rahama ce daga wurin ubangiji Allah ta'ala ce fa mani ita da ba'a da zalika wanda ya sake ƙetare iyaka bayan an yi masa wannan ya ƙetare iyaka ta hanyar kin ba da kuɗin ko ya je ƙara wani kisan kan <laughs> Allah ya kyauta Allah tabaraka wa ta'ala ce balahu azabun ali yana da azaba mai radadi kar ya zama ganganci mutum yi in jarabawa ne shi ke ba ka da yadda zaki da ko ne da ana ba aka bani labarin sa kisan kai yayi amma duka da kuskure wallahi yadda ka san wani almara <laughs> ya buge wani aka zo Yi azumi a ranar fada yake gama azumi ya sake bige haka zo ya yi wani kafarar a wancan shi ma ya gama shi wani abu na faruwa ya sake yi na uku wallahi duka direba ne ya ko da kafa da irin wannan za ka gaba ba zai yadda ba ma zai ko mutu ya gada ta wato tsoron shi zai yi an ce in maciji ya sari mutum ka gaba kai giya ma tsoro zaka ji to ko mutum a kafa yake waya ga za su yi gaba da gaba da mutum zai kauce ya ce kan bi kai kan ma an goge shi ji iskar jiki na ta kashe shi a ce ni ne hai subhanallah a to daga cikin dubannin abin da ke faruwa wallahi wani abin da ke faruwa a kanan nishin ta mamakin da hakan ta ce kano ne kano ne Allah ya tsara sauran jihohi su ma din ba fata ake ba amma duk wani matsala sai ka ji an ce maka kano sai ka ji an ce kano kuma gwamnatin tana ɗaukar mataki ne ko ko ba ta ɗauka dai ne ban sani ba wallahi malam malam ba a yi ne inda ana yi ba zai rika faruwa ba haba haba mala kwanakin baya da aka samu wani malamin islamiyya ya turmushe yara yana musu luwadi a kano ba aka ce kwanan nan yaran nan guda hudu yan mata yan mutum ɗaya yana musu tare duka a kano yanzu shi ne sai kun ake yanzu maganar da nake maka kalluwancin da waya shi na wannan wanda ya kashe nan mutane kano ne wani ya kashe baban shi ya ce wa shi san shi yake a ce wanda aka kashe to za a ta zunubin su saboda yana son baban shi ya kwashe zunubin baban ya tafi aljanna saboda kai kai jawo ka ji hauka wata irin abu wata irin kwaya sha to ka duba su gani haba wallahi sai an kiyaye abubuwa kuma musamman irin waɗannan lokutan na siyasa ya hatta irin wannan lokutan siyasa nan irin waɗannan matsalolin suna ƙara yawaita saboda matsafa da ake sawa a je a yi ai akwai matsafin da shi ba wai zai ci a kama fatin bane jinin ne kawai aljinin yake so a zubar a yanka wani ko a fasa ma wani kai ko a je a kaza wannan jini shi yana gwam shi kenan an biya masa sa. kwanan nan gashi nan a kudu ne na gani gashi nan ina ne a ci a cikin waya yaro dan matashi malam saurayi shekara 17 18 an daddasa shi gashi nan abu da kai me za a je a yi da fatin yaro ne kuma wanda ya mai wannan abu abokinsa ne koyo ya lashe ka ba ka ga wannan kusa mara to an kama shi shi ya ji shi shi wannan ma sa'an tun da bai kai ga satan ba wai ya je yana ta yawo a asibitin wani yana neman mahaifan jariri zai zai asiri ko bai ji kunya ba wai wai tsafi zai kuma kalli shekarunsa ba ba fa yaro ne kusan shekara saba'in ko da wani abu me yake nema yana ya ba wanda zai yi wannan tsafin da zai dawo a duniya Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya hauci kawai da jarabawa in ta faɗa mutum shi ba da labarin cewa shi wannan ba a Allah

ana neman shi wata guda ya ganta a cikin ɗakin ya ka kamfani ɗakin ne na ƙarfin ya aka yi ya ba usman yana ta abin kuɗi a shi kenan an yi kuɗi da usman mafi nan da ta zo ga yamma aka yi shi, wani da shi shi girman makara wani ya ce kama sanar da wurin ga mutane na jama'a ruwan kada sauran mutane gudu ake ana zuwa ana Allah ya kyauta. Allah ya kare mu wannan shirka ne kawai malam matsafi ne matsafi ne a to waye mai dama kai ka je wanke gawa ka ga maciji ya zo nan da shi zaka tsaya an kuma da haka to shi maciji wani kama ne da da da ka ba mara ne

Allah ya kare wannan dai abu ne da ya kamata mu dauki darasi na farko dai a cikin wannan magana ta sa shine mu rika sanin wa zamu ba aure inda asalin abin da yake magana da kenan matan sun aure shi ba a san sana'a shi ba zaka ba ta aure ba san sana'a wanda zaka ba aure ba a dai bincika bincika a kalla da yake an gano wata sana'a kawai shi kenan a ce kawai yana zaune ya yi kasu kawai tun daga shi da yan salallan shi Allah ya kyauta ubangiji ya ce wa lakum fil qisasi hayatu lalle kuna da rayuwa a cikin qisasi shine abin da ba a yi a kasan nan a Kano ne a Kaduna ko ina inda ana qisasi wanda ya kashe a kashe shi to kuna da rayuwa ba za ku sake ganin wani na mutuwa ba haka kawai a banza sai dai mutuwan fi sabilillah shine abin da yake nufi kuna da rayuwa a cikin yin qisasi za ku rayu in dai kuna qisasi wallahi ba za a taba kashe mutum goma a jere ba za ka ji an daina kisa sai an daina a yi kashe a bauchi a zartar da hukuncin kisa a kashe a kaduna a kashe a kano a kashe a katsina a ko'ina duk inda aka ji an yi wannan kisan kan wanda ya kashe an tabbatar da an kama shi binki kawai aika da shi wallahi gobe za ka san ganin an yi kisa ba tun da kowa ya san cewa in ya kashe za a kashe shi to ba zai yi ba to ba a yi ne ba a yi da shi a faɗa ƙarara Allah ta'ala ce ya ulil albabi da Allah kun tattabu ya koma masu hankali in kuna in kwa samu takawa kaga hakan zai sa mana tsoron Allah zai hana mu kisa ka gani to ba daukan mataki yau ko haddi za a yi na yin bulala ga kazafi ko kuma a na yin jifa ga wanda ya gina ko kuma a na kisan wanda ya kashe da irin wannan ai shari'a ta ce a ma yi shela a sanar a taru ko a masallaci ko a wani filin ili ko a wani wuri misali kowa ya zo ya kalla dan ya zama darasi ga yan bayani yi kibar kenan Allah ta'ala ya ce yashhadu azabahu ma qa'ifatun min almu'minin fada ake yi muna madina muna zuwa kallon kisa wallahi kaga wasu su ta faduwa ba za iya kallo mu kuma ko saboda yan Najeriya ne kullum muke wallahi a filla kai Allah kaga kai ko fit tafili yake a fili sosai ko ana kallo ko za a wai ga ambulance ga likitoci ga duk wani security an kekewaye wallahi ta za a fito da gina, sannan wanda za a yanke hukuncin kisa a cikin irin black maria din na su, an rufe musu fuska su ma haka za a zamanar da su a ce wannan sunan shi wani kaza dan kasa kaza a karanta ma kowa laifin da ya yi a ja masa aya da hadisi an yanke masa hukuncin kisa shine lokaci wannan kuma shine wani wani wani kaza an yi masa hukuncin kaza ga abin da ya aikata shi kuma haunin yana nan shi ma da suruki suna tsare da shi shi ma fuskar sa arfa take shi hauni din ya killa kan eh. abinda yana da yazo shi an tattare shi ne saboda ai ka san jini yana iya kada kada da ya fulle ya dauka yaji ake ya zarce yana sara kan mutane <laughs> da ya zassa da ya zassa ne ko sai a kama shi ma a shige da shi mota saboda kada kuma wani dan uwan wanda ya kashe din ya hango shi ya ce wannan shi ne wani shi ya kashe min dan wani ina ma an goku yake makocin ka ne baka san sana'a shi ba shi aiki ne na security kamar da ne da boye ba wanda san me kace aikacin gwamnati ne da boye wallahi mizo ya taba kafadan mamaci eh, abu sai ne haka da takobi yana dan motsa sai ya kaza ke dai wani irin haka din nan da takobi da karfi wallahi wani irin kaifi take da shi ne ni ban sani ba wallahi ya dan haka kif sai kai kawai shi da kai kawai ranga wurr wallahi ana sa a kan kwali kuma yashi da jinin zai toke ana gamawa za a ɗauki gawon da kan ta cikin ambulance za a wuce da ta asibiti sai an ɗinke ta ma a zo kuma a mata wanka za a ɗinke kan saboda kowane gawa da kanshi kowane gangan jiki a ɗinke kuma a dawo da shi a mai wanka kuma a mai sallah ko haka ji laifin shi mara wani aka da kanka ga fata ta ɗari wani kuma ko za zaga ya cire gaba da ko muna zuwa kallon kashe barayi ba nan nan a nasarawa na? Allah ya a sauriya? har gobe suna yi tab su ba ruwansu wani human right na rosu da human right tana yan baka shari'a su shi sa da kyar kace ganin ba a irin ita ce ta bi karanci laifin buka yi saboda wannan abin da ake kuma saboda ba a yi ha ila da. abin da ake da ya zama labari na bin doka da a ƙasar nan shakka ma to aka yi a kanka ka shiga cikin matsala zargi kawai to balle mu yanzu da laifin ne ma kawai zai za ku tafi kotu ko ka kai shi wurin jami'an tsaro cewa ka za a rike shi ya fito yi mana eh haka ne da kan tsanda da an gaji anguwa an shiga tsoro sai a ce me faru lafiya ya dubu wani sai a ce to sai an tabbatar da su a cikin yaushe list ake bayarwa mutum ma bai damu ba amma dai list na aido da za a gane cewa anya wannan ba laifi ba kuwa Allah ya yan wa wannan fassara ce ta kalmomi kawai muka yi mai malam ya faɗa yace sharhul kalimat kutiba abinda ake nufi alaikum al-qisas ce, ai kutiba fardun ah, abdul wal furida an farlanta shine wannan kutiba wal qisas da yake nufi da qisasi kuma shine idza lam yarda waliyud dam biddiya idan waliyin jini ma'ana wanda aka yi aka kashe masa ɗansa ko babansa ko ma wani ne nashi bai yadda da diya ba walam yafi kuma bai yafe ba shi bai yadda ya karɓi diya ba kuma bai yafe ba shi ma yana son rayuwar wanda ya kashe uban shi ne to shi kenan sai a yi kisasi shi ne da ake cewa kisa shi ma sai a kashe shi an fahimta ko wanda aka zo da shi sai aka karanta laifin shi laifinsa abokanai ne matasa su biyu lokacin shekaransu duka ba su wuce ashirin da biyar biyar ba su biyu suka tafi ɗebo zuma a daji da suka ɗebo zuman sai wannan ɗin da aka kawo yanzu sai kashe abokin don ya gudu da zaman shi kadai kuma aka kama shi bilki sosai tun da ya kisan kai a daidai lokacin wannan da ya kashe bai daɗe da yin aure ba matarsa budurwa ce amarya ce tana da ciki sai aka sa shi a kurkuku aka yi ta zaman jira sai da ta haihu kuma kasan da ta haihu sai ta haifi yan biyu haka suka fara ta ce ta haifi yara yan biyu ga su nan yanzu tun da yara ne ba su da wayo sai an jira sun girma sun yi waya sun faɗi mai suke so da haƙƙin ubansu to shi ne nan fa sai da ya tsufa a kurku haka aka zo da shi tsoho ya tsufa shekara nan sun zama samari shi wannan ana gilliyawa ko kan ya cire gaba daya kan zuma saboda son zuciya ka kashe mutum wallahi ba ai ko ya tubo wannan tsakanin shi da Allah ne amma su za su zartar da yara suka ce su ko jinin uban su suke so ba sa san biya kenan aka zo da wani dan Pakistan shi kuma yayi rashin mutunci laifin shi wallahi wani dan kasa ne yazo yana sa jak zai daga jack din mota kawai ya aka kuskure aka samu kawai sai jack din ya goce sai danne shi hannunsa yana ta ciki yana a taimaka masa dan Pakistan din da ya zo mai kuya ke mai shi kuɗe masa wando ya luwaɗi shi ya kuɗe masa wando kaga fasadin su abu so irin wani za ka yi kaji wallahi kawai sai ya cire masa wando tun da gan shi a zuke kawai shi kenan ina ga dama yana jin haushi ne an takura masa tunda ka san su ba yan Saudiya suna da takura mutane akan harkar ikama don nan da wani ne to shine kawai da wannan haushin da wanda shi kuma a jidda ya laifin ya kashe ubangidan shi ya yi fyaɗe wa matar ubangidan kuɗinsa ne dukiyarsa ce komai kawai tun da kai ba ɗan ƙasa ba ne sai kasa ka sa ɗan ƙasa a matsayin shi ne jagora wannan ɗan ƙasan kawai ce komai nashi ne ya kwashi to yana ta jin haushi sai dai tattara kayansa yana jira ya gudu sai tafi hutu kawai ne gidan shi da daddare da abokanansa gan suka haɗu kawai suka kashe suke matar fyaɗe sai da aka kamo shi su kaga irin wa'annan abubuwa da almuhim dai eh, akwai wato dama da mai jini mai haƙƙi sai ya karɓi diya a madadin wannan kisan da aka yi na ɗan uwansa ko kuma ya ce ya yafe duka ko kuma ya yafe wani ɓangare Mun yanzu a nan ba a biyan diya kawai sai dai a kawo abinda a ga dama aka bada in ka ga dama ka haƙura ka amsa in ba ga dama kuma kai za ka yi ta wahala wallahi ma kwanan nan wani yaro ya rasu dan wata maman mu ne muna ce mata mama ɗaliba ta ce duka duka an ma yi wata kuwa ko ba ta ko wata biyu ko wata ɗaya da dan wani abu shi kuma mota ce ta bige shi na wani kamfani zai je aiki shi ba to shine ake maganar diya ta bige shi da shi da ɗansa dan ɗanye shi ne suna kan mashin duka kuma sun mutu ne ta kira tana neman shawara sun kawo miliyan bakwai ya ce ku yi haƙuri ya za wasu suna cewa a je kotu na ce in wannan miliyan bakwai sai ta ƙara ma an ba ku kuma kuna iya zuwa kotun ma su ce su ba ruwansa ai direban ya je ji da kanshi to yanzu kamfanin da direban ke aiki ne suka biya tunda direban sun ne yake san sai ce ku yi haƙuri kuma ba za ku ci abin da daɗi ba ku je ku musu da ƙasar jariya ko ku musu wani aiki kawai to duk zai iya faruwa Shi ne ma'anar kisasi kisasin in ba a karɓo in nan ba shi irin ba a yadda ta mujin dan umma muke so to ne sai a kashe wanda ya kisan kai shi ake nufi da kisasi nan ga sanan a tudun wada za ta su sun kashe mutanen da ba su san adadin su ba amma saboda wannan haƙƙin jinin wallahi sun haukace duk sun zama ta unguwa jini ba wasa bane malam ka kashe mutum ko ba a maka komai ba sun shiga gidan yari an fito da su sun fito ga sanan suna yawa wallahi duk ma ne saboda wannan jinin haƙƙin jini kuma a je lahira sai an yi hisabi wallahi Allah babu ruwan shi to muna tsaron ta biyu in Allah ya kawo shari'ar musulunci lokacin kuma da kuɗin mu yazo ya ƙara daraja za ka ga kila biyan za ka sauka za ka rabu shi ne To ai ka san akila din kana cikin yanayi ne a ah, ba ka na hadda ɗari hudu ma da saba'in da shida ka ashir an tasiri dole dama a yi sun ci ko in mutum bai da shi sai a haƙura kai kuma ka san yadda za ka yi ke da kai da Allah ya kyauta kai malam ai saudiya tana kokari a wannan majalibin ni dai gaskiya na bi kurkuku amma ba gyaran ruwan abinci suna wakala din kuma sun ana fitoci mutane kamar ya wakala to kai ba ka zuwa independent da zo kasar da ake kika kashe kuma zai iso zai yi kuɗi ya hana a'a sun cire wannan ayyanzu su ma kana da dama har aure da da ba sa yanzu kana iya me za ka kawo kana zuwa ka aure ita uliya ba amma sai dai ka zauna a ƙasar da da ai ba ta yarda a aure ba ko ya aure su yanzu yanzu ana auren su amma ka zauna a can saboda inda zaka kai ta ba ka ba sai dai kai ka zauna a can za ta iya zuwa ta zo nan an zo ziyara amma kuma a kuma kuma zauna can ne suna da dutsen suna da dutsen ya sunan dutsen ne dutsen fatar kwashi ne ko mene ne akwai abubuwa ne da yawa da ake ake ran kallo ka gane to ai yanzu ba a samu sauki ba da ba su yadda a aure sun ma yanzu ko ana iya auren su ba wani abu ne kai hakuri kawai akwai masu kuɗi a duniya sosai wanda za su iya ɗauko su su kawo su nan ko guda nawa a nan kasashen a wasu kasashe da yawa ba amma ba su wannan kudin da su bai musu wannan biyan bukatar ba saboda doka ce ta su ba ruwansu ba ko ba ka da komai za ka iya auren su in dai kana da abin da za ka biya na auren an yi auren mana ko da kai ba mai kuɗi bane a duniya misali kawai dai sharaɗin ba za ka fita da ita a ƙasa ta kai ta ƙasa kuma ko shi ne kuma ne a ciki eh na ce maka na je gidan yari bisa kawai wato gawa ta faɗo kan motar wani gawa ce ta faɗo kan motar motarsa yana tsaye wallahi sai da aka tafi da shi suspect ne shi saboda an zo an gaggawar a kan motar mulawwas kenan ka gani to da aka cire gawan sai aka nemi mota a shi kanshi aka tafi da shi da aka tsare shi bincike ya kai cewa ba shi da laifi amma sai da ya zo a cikin gidan yari ba ya duka ba zagi ina cikin wanda muka kai masa ziyara mana suna biya an biya da gaba gwamnati ce ta biya ya eh, lallai kan gaskiya suna faruwa haka to kada wanda wannan ma fa kawai zargi ne ko bincike ne yasa ya je wannan gaba to ina ga wanda tabbas yayi ya kai ba ta san gani shi Allah ya kyauta malam ya ce filƙatla ko Filkatla. mai ake nufi da filƙatla wannan fa'un ɗin sababbiya ce ma'ana in ba a sami kisan kai ba ba zai yi ba za a shi ba in an samu lalle tabbas an yi kisan kai to shine ma'anar sababbiya ai bi sababil qatl sakamakon kisa shine zai sa a kashe wani amma in ba kisa wani yayi ba kar a kashe shi shine ƙa'ida wal qatla jam'u qatil abinda ake nufi da qatla shine wato plural ne na wato qatil qatil din shine singular din wato mutum daya amma qatla matattu da yawa wanda aka kashe su bona ba a cire maka hannu in manuniya ka cire a cire maka manuniya kamar ya za su wannan shi ba diya ba ne akwai akwai abin da ake cewa kawai ana iya akwai inda za a iya biyan diya in ba za a yi ba sai a kimanta kudin sa sai a biya a cire maka ne wa na alaihi fiha annan nafsa lin nafsi wal aina bil ayn wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni har hakori in ka cire mu wani jan cire maka hakori wannan duka akwai kisasi akai diya amma wal juruha jarh shine kisasi tun bike shi yatsa wannan sai an tumbike shi amma jin ciwo ka yanka fatar ka ji mai ciwo ko a fuska ko a nuni to kisasi da kai ma sai Amma ka daidai irin wannan abin da kai in da adda ne da adda za a maka ba da gatari ba shi ke nan a sayar da za a yi duk a maganin ta sanar Allah ya kyauta ga wani an yi zana idan ta ɗazu saboda ta sanar kai Allah kyauta a ce get ne ya cike shi ne ko faɗo mai yi eh, ya zo mai get eh sai eh, get shi ne ai to sai ta tuna sun shiga to ka gani Allah ya tsare ya kare Ok, ka na sabuwa da shigo? Ok, in ta taɓa yi to shida? Allah dai ya kare ma kawai. kawai ita wani wata iriyar aba ce kawai wanda kawai a shi nan yana felin ko ai ko so da yawa alasa kan mutum ne a na taɓa yi mana a za ga da wuya za ga ai ba abu ne da za ka so a ce ma ta yi ba da a cewa har sai ko shida amma a rayuwar kamalan tun da dai kawai sai ta so yaranta idan abubuwa nawa za ka yanke za ka bincike za ka yi kaza to kuma kana dan Najeriya Allah ne ya kare kawai malam ya ce wa huwa alladhi ruhuhu fa mata bi ayi ala wato shi shine ko Shi ne wanda aka fitar da ran shi ya mutu ta hanyar amfani da kowane irin makami allura aka yi masa naushinsa aka yi ya an turo shi ne daga sama ya faɗo ya aka yi dai an dai fi dara shi to shi kenan wannan shi ne fati an kashe shi kenan ya ce alfurru abinda ake nufi da alfurru malam ya ce shi ne alfurru khilafal abdi wato ɗa shi ne saɓanin bawa wanda bawa ne to kishiyarsa cikakken ɗa wanda ba bawa ba an gane ko wala abdu shi kuma bawan nan ya ce huwar rafiku shi ne wanda yake bawa al-mamluk wanda aka mallake shi an gane ko shine bawa imamu abu hanifa shine ya saba wa jumhurin malamai wajen cewa ana iya kashe ainihin wato bawa an gane ko afuwan cewa cewa za a iya kashe a in ya kashe bawa ina fata ana fahimta domin shi shine idan ɗaya kashe bawa to ba za a kashe ɗan ba a ainihin wato matsayin kisan bawa da yi sai dai a biya diya an fahimta sai dai diya ta zama mugallaba a lokacin cikakkiyar diya zai biya irin ta cikakken da an gane ko amma sai ya saba musu shi kadai ne kawai amma jumhur sun tafi akan wannan sannan malam yake cewa faman ofiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yafe maka wani abu daga cikin dan uwansa ko kallara mu da muku dazu wanda aka kashe shi aka jingina ga wanda ya kashe aka ce dan uwan shi kaga dan uwanka ne me yasa ka kashe shi da baka kashe shi ba ma da ka hakura zai mutu a rana zai wuce ranar ba ilau sabar al-qatilu lamata al-maqsum da wanda aka kashe ya mutu kana ji kana kallo sai mutu amma ka kasa hakuri ka yi gaggawa ka tafi da jininsa ya ce to abinda ake nufi manta na zala lahu waliyun dam wanda waliyin jinin nan da aka kashe ya yi tanazuli mana ya yi haƙuri anil kawar daga karɓan kawar kawar shine ne da za a biya an gane ko ko kuma alƙawar ya ɗauki ma'anar jinin kan shi da za a kashe mutum sakamakon kisan da ya ce ce to na yadda ba sai an kashe shi ba zan karɓa kuɗi a ga maka sauki ko ba maka sauki ba da kai za a tura lahira an ce an gyale ka biya kuɗi <laughs> za a tura ka inda wannan ka tura shi din kwanaki ba an yi kestin ba nan hayin malam dalil an yi kestin wallahi da wani yaro ya kashe kishiyar maman shi wallahi malam ɗaliba ta ce ma matar tana zuwa majalisi wala ya samu ya buka mata muciya kawai shi kenan dama da tijuwa ce haka kawai dama shaye-shaye ke shi ma dama confirm da yana shaye an ce ya taɓa yanka wani ma da darso ya gudu baban shi ya sa ya gudu ya je ko kano ko ina ne ya je sai da kyatsin ya tsaya sannan ya dawo eh mana an shi sa da duniya maka wasu abubuwa kawai da ya sai dai a da hankali to shine wannan karan ya baba sai ya muka wa muciya ba buciya baya sunan shi taɓarya shi ne katon abu taɓaryar wallahi ta rasu to aka zo aka kama shi dai baya gudu a lokacin amma dai tun da bai yi yana garin an kama shi aka zo aka tafi da shi kotu aka yi wa yana gidan yari da yan watanni ba su wuce uku zuwa hudu ba ne yana tsare ya zo shi ma ya rasu a gidan yari a gidan yari ya mutu saboda cuta ta kama shi ni na masa sallah da sosai kuwa kuma ni ni ban masu san shi bane fa saboda mun zo sallah ne ko sai aka ce akwai zana'ida. sai na ce to ba komai sallar ba ranar juma'a ba ce irin normal sallar kamsara sallar la'asar shi kenan sai na tsaya aka idan da sallar aka kawo gawa sai na ga kowa na zamewa wallahi sai na ga haka da ba zana'ida aka ce za a yi ba ne ba wanda yake mun komai lalliyarsa wallahi malam sai da muka yi sallar na yi sallar sai aka ce ala ta zama wanda kai wanda kai su wani aka ce ina yaran nan da ya kashe kishiyar maman shi <laughs> wallahi shi ne na magana to kaga yanzu misali inda ya tura kan shi ma gashi ya tare ta ce Allah ya kyauta to saboda haka shine ake nufi da wanda aka fa faman ufiya da gumin akhin shawun fattaba bil ma'ruf yace fattiba bil ma'ruf shine fal wajibu an takuna mutalabatu diya bil ma'ruf abin da yake wajibi shine neman diyyan nan ta zamanto da ma'ruf da rifqi walle ma'ana da tausasawa da magana mai kyau babu kyau ba ka kausan magana ku kai iska wallahi shi ku biya mu kuɗin mu miliyan 846 wa kaza kaza ai ta a dan magana ta hankali ta ta an fahimta shi ma kuma ya biya ya ji tsoron Allah yawa kada ya zo ya ta musu matsala kai za ka biya miliyan ɗari takwas da wani abu ka zo ka ba mutane dubu biyar dubu goma ko dubu ɗari je ka nemo miliyoyi ko ba ka bane ka je kuma me za ka yi kasa yadda za ka yi ka sai da gida ne da gonarka ka kawo miliyan sittin sai a ce ka ɗan yi ƙoƙari misali ko gobe kuma ku je ku ƙara ramowa bayan wata biyu ku ce ga wasu miliyan ɗari kun ƙara kawo ka ga a ɗari takwas da wani abu ai kun kawo ɗari da sittin abin na ɗan matsawa ko ba ka wani a zuwa ce ga wani ɗan siyasa ya biya bugu ya cika sauran Manin rai ba wasa ba ne amma kaga ba biya ke ba dole sai ya yi ai haƙƙin Allah ne wannan azumin kwarai da gaske ai na faɗa tun a farkon karatu wannan haƙƙin masu rai masu jini ne shi ko Allah rai yake da shi wa ya ce ka kashe masa rai shi sai ka yi azumi sittin kuma babu tsallake wallahi malam ba kallake kana yin hutu so da ya rubuce sai ka sako daga farko <laughs> ga biyan kuɗi ga azumi a ce al'ada ya zo mata in al'ada ya zo shi kenan uzuri ne tana yin wanka kuma ta zauna ita ma shi ma in sai likita ya tabbatar da ba zai iya azumin ba ya sha magani yana warkewa ya zauna ko kuma ya riski ran sallah ta zo ran sallah ne kadai ba zai ba zai ba zai azumi ba shi kenan an babbar sallah ce zai huta har da kwana hudu ma'ana daga ran sallah da kwana uku bayan sallah amma an karamar sallah ce to dama azumin da yake yi na kafara in ya ci karo da na ramadan dole ya bar nashi ya zo na ramadan kuma yana zonawa ran sallan kadai na ramadan din da aka yi na karamar sallah shine hutunsa kadai dole washe gari ya dora ina kuma ganin sauran yana kin wannan azumin ya rubuta sauran da irin na farko to kaga in ana bin dokokin nan wallahi gobe za ga ana kisa haka ne shine ai ma'anan walakum fil qisasi haya kuna da rayuwa yaran nan duk da ake kamawa suke tada hankalin mutane da yan shara da ma yan menene duk da ana dabbaka musu wannan da yan bandits din nan wallahi ba za ka rinka ganin su ba saboda Allah ya ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu ko wa yas'auna fil ardi fasada duk ba su bane wannan suna fada da Allah da manzo suna yada banna a ban kasa me Allah yace an yi kasa ko dai a kashe su wa zai decide a kashe su ko a ce gwamnati ne ko shugaba ya ga ya dace a kashe su ko a kashe au sallabu ko a gicciye su duk gicciya da kisa ai ɗaya ne yawa yanayin kisan ne kawai au tuqatta aydihim ko a daddatsa musu hannaye wa arjulihim da kafafunsu da hannu da kafa za a dace Allah ce min khilafin da kan shi ya faɗa ya ce a sabani a dasa hannun hagu da kafar dama haka haka <laughs> Allah ne ya faɗa wa arjulihim ya ce min khilafin a dasa kafar dama da hannun hagu hannun dama da kafar hagu shi ne abin da ake nufi an daɗe an mai da shi musaki Allah ce auyun fomilal arzi ko a kore shi gaba ɗaya a ƙasar a fitar da shi ya fita to kaga za a duba ne gwargwadon irin laifin da annan da mutum yake yi a bayan ƙasa sai a ga menene ko yanzu wannan da ma wani luwadi ai kaga fasadin fil ardu ne ba kisan kai yayi ba to shi yasa sun ga cewa kawai tunda asali ne farko ko sun gara akan yi kawai irin wannan laifin in yayi a cikin ƙasar babban matsala ne zai gara su kashe shi yaran nan da suke zuwa suna share mutane har kabi ba su tsira ba sai a duba ga me yafi kamata a musu irin su in aka daddatsa hannun sai magana wani hannu za su ga shi gariyo ko barandami ko ita ka, kwaye da gaske gobe za ka tashi gani irin wannan abun yana faruwa kuma Allah ya ce zalika lahum khizyun fid dunya da abun malam, ba abun wasa bane ba amma ba a yi ba a yi kalli yadda suke ma mutane mugunta mala kalli bandit din nan ina kallo ɗazu bidiyo ɗazu ne ko jiya wallahi malam hankali ba zai ɗauka ba shi karanta wani irin tunani mutane suke da shi ma sun kama ɗalibai ɗalibai wannan a kudu ne ma suka to shirin su suke yi jarka suka samu suka kunna ma wuta tana ci da wuta su kuma tsirara suna ɗiɗɗiga musu wutan jarkar duba wannan mugunta me yaran nan kuma ke muku me ba wanda suka kashe muku ba su komai ba kawai sun kama su kawai suna azabtar da su haka kawai sun tuɗe musu kaya tsirara kuma suna ɗiɗɗiga musu wuta a jikinsu suna ƙona suna ta dariya su kuma suna ihu suna birgima saboda wuta ta tafi mutum a bayan su duk sun gama ƙoƙona su mala haka suka yi wata yarinya jaririya wallahi suka dinga ɗiga mata wannan wutan? Duk sai da ta mutu wani mutum ya ƙira ana hira da shi shi ke fara labari ga hannun na duk sun sa masa wannan wutan. sai wutar ta musu ta ƙare a jikin leda da roban nan ga hannun nan duka ya ƙone bai wuce in yatsu uku a kowane ɗan ya tsafa. ya tsu uku biyu shikenan duk sauran sun kone ya shi ne ba asibiti za su kai shi ba su mai magani ba ko haka nan zai mutu ya zama jambo ya warke dan kan shi shikenan ka duba da irin wannan mugunta kuma gwamnati tana kallo ba wanda zai iya cewa wani abu ta kuma da gwamnati duk da mutane suka fusata fa wallahi ba za a zauna lafiya ba ba a sai za a fito don neman kwatar haƙƙin yancin kai ɗin nan Allah za a sha wahala amma a dauki mataki tun abu yana ɗanye shi ne ya kamata Allah ya kare mu su ma Allah ya shirye su ya sa su ko in ma dai tsoron take ji ba mamaci ba ne tun da ita tunda ita ba ta daidara tsoron kanta take ji da ita ce take yi ina ruwan amerika da za ta zo ta sa mana baki akan bandit Allah ya kyauta na? so lokacin mun shida? wa ada'un ilaihi bi ihsan da bayar da wannan haƙƙin da kyautatawa wa an yakuna ada'u diyati bi ihsanin khaliyan min al-mumatala kaji go wannan lalle ya zama biyan diya da kyautatawa kar a rika mumadala ma'ana jinkiri ko kuma a rika toyewa za ka biya 800 ne da 46 kamar yadda aka ce ka je ka makale a 800 din miliyan 46 ka ki badawa sai ka bada cikakke zalika takhfifun min rabbi kuma rahma ai zalika alhukum wannan hukuncin da aka yi muku wal adl arrahim wallahi adalci ne da tausayi na Allah wa huwa jawaz akhdh diya cewa ya halatta ku karbi diya bajalan min al-qisas sabanin a ce a kashe mutum sai aka ce kuna iya karban diya tausayi ne daga Allah da Allah ya so sai ce sai an kashe wa takhfifun ankum min rabbikum kuma sauki ne daga gare ku daga wurin ubangijin ubangijinku إذ كان في الشرع قبلكم القصاص فقط domin شرع da ta zo kafin tamu al'ummomin da suka wuce kisasi ne kadai babu karban diya shi kaga mu an tosa saman awu diya faqat ko kuma a ce diya kadai za a biya ba kifar akwai wasu masu wannan shari'a su ma sai da dama Allah ya ce ne kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma tana da nata shari'ar da manhajinta irin curriculum da tsarin da take bi wa antum mukhayyaruna bainal afwi wad diya wal qisas ku kuma al'umma manzo Allah sai aka ba ku zabi ko dai ku yafi ko ku karba diya ko ku ci ai qisasi kuna da wannan dama har yafi yawan gaba da yana yi shi yasa mafi yawan mutane daga yafiwa suke dan dole ba wani ma aka kashe musu nasu ina ma suka santa ina za su fara a gani wadda aka mu haƙuri a ne ita da dai gaskiya mun ci ne ta suka ko da ɗan gajere ne kamar ita da ba da zarika wanda ya ƙetare iyaka bayan an yi masa wannan ma'anan diya ce sun sun maƙatala. yana so a bashi diya kuma sannan ya je ya kashe wancan kuma bayan ana biya shi diya shi ma ya rama to fa innahu ƙasar da shi ma dole sai an kashe shi ya zama ya yi da ya ƙetare iyaka al-qisas abin da ake nufi shine al-musawatu bil qatla wal jirahat daidaita irin kisan da aka yi da jin ciwo fi alatil qatli hatta da abin da aka kisan inda sanda ne kai ma da sanda inda gora ne da gora duk abin da kai amfani da shi inda almakashi ne da almakashi an fahimta yanzu kallon kwanaki da wani ya kashe ogarka fela ne ya saka masa almakashi a wuya a girjinsa kuma bai daɗe da yin aure ba fa wallahi a nan ya sunan garin gombe ko abin da aka yi wannan alhaya shi ne iƙa shamilin amin ma'ana rayuwa da ta game kowa da kowa zai rayu ya gida biyu is man yuridu an yaqtula zaka yuzkaru annahu sayuqtab domin duk wanda zai kisance za a tana masa ce za fa a kashe ka in ka kashe wani kai ma za a kashe ka to kaga fa yadda kal aslu fa ya haya sai ya fasa kisan dan ya samu ya rayu ko ba ka bane to haka wancan ma haka wancan ma wa ya haya man arada qatlu shi ma wanda aka so da a kashe din sai a fashe shi ma zai ga ya rayu ba a kashe shi ba wa ya haya bi hayatihi ma khalqun kathir sai ya zama da rayuwar waɗannan mutane guda biyu mutane da yawa kowa ya rayu wa adadin kabir yace ulil albabi ma abota hankali da aka ce ana nufin ashabul uqul masu hankali da tunani arrajiha wahidul albab ɗaya ne sai a ce al-albab lub ne mutum ɗaya mai hankali amma in suna da yawa sai a ce albab wa huwa fil insani al a dangane da mutum idan aka ce sahibul lubbi ana nufin mai kokalwa mai hankali la'allakum tattaquna ko kwaji tsoron Allah ay li yu'idakum bi hadha at-tashri' al-hakim bi ittiqa'i ma yadurru wa la yasurru fi dunya wal akhirah dan Allah subhanahu wataala ya sa wannan hukunci zai tsare ku daga abin da zai cutar da ku ya kuma yi muku amfani a duniya da kuma lahira Allah ya ba mu lada abin da muka karanta daidai wannan muke kuskure ku karanci ilimi Allah ya taimana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah